yawa buɗe kunnayenka da kyau ki daina rage man daraja da mutunci eh, kuma a gaban saki saki baki <laughs> sakin baki kake saki baki a gaban saki ce ka gane kin gane da abin da nake so da ke ki ringa ƙara min mutunci da daraja yawa inda ba dai kin ɗauko ni gidan nan ne mai cuta ki zo kina tona min asiri na ji kina wani kai ki ce ke yanzu yana ina bakon yanzu yanzu na yi waya da shi cewa zai na gaya mishi ga manya-manyan kaya na albarka kisan larabawa akwai sakin gama akwai kaya eh, salamu alaikum kai ga buga uba kai man diya sai kira na kai sai kira na kai tun daga nesa ba ki amsa amsawa haba dan Allah alhajan Allah kai kanka ka san in ji dole zan amsa maka to yanzu dai dama kiran gari ka ka ga wasu manyan kaya nan sun sauka bati ta tsaro iya tsari ga ta san leliya son kowa kin wanda ya rasa shine na ce to in ga kaya ba za su ci alhaji ba bari in ta in daga waya in kira ka ka zo ya ga ya gido ga take ya za a yi kai dia kin ya larabci a ni ko me ya hada ni da larabci ah, to ki tana duk mamun da za ki ga ba ba maka ba ba hene a a ko yarinya a ku ta kwallita mm. ko to wallahi yanzu magana aita batuni da ke wallahi in na shiga na ji abin ga babu shi wallahi ban biyan ko sisi kai dan ma wallahi yau ban ni ban biyan kuɗi sai na tunda cuta ta ji kai Allah ba cuta ba ce waccan ba a kuce take ba wannan kuma ka duba ta Allah ji ka gane ma nan inda ka gani ai ka san to yanzu tsaya dai manja nawa aka yi kuɗin ka to yanzu ka saki tsada ce hmm. kaga arba'in ne ba tsada an hulɗa yau wallahi ban biyan arba'in cikin garin ga wallahi ban biyan arba'in ban gane baka biya ba to alhaji in baka biya ni ka san kayan oda ta tsada ne da ita in ba ka biya ka tattara ina ka ina ka hitan man daga gida ina da kusur da fara biyu jaye jaye wagga batu jaye wagga batu batu na kwarai na zamu yi shurin ga ke biyar kai man da ban san ko iskanci cikin Allah shi na ganin mu cikin a dunnan tana nuna maka cewa tana son ka yanzu man da zan ba ki talatin in na fito karshen wata an cika goma ni cikin arba'in din nan da nawa ka son baka gane ba ne ya kamata ka gane gudun gaba ya bara na sigiya ja a tsaya ya kare miki kan yaya to yanzu ki jira alhaji sabi umar mata zai kamun dubu goma aro mm. kin gane idan na gama sai in baki yanzu dai mu je jayi man biya jayi wallahi in babu abin ga wallahi ban biyan ko sisi a ni zan kawo maka kayan banza to man da ko za mu shiga tare na eh. a a ni ga harka ta ta kari na yo ai ga ta ba ta kai can ba ayi ayi a hito ni kan a sallame ni in san inda eh, eh, dare yamma saboda ko ba dan komi ba ni na kwana kusan bakwai ban ci kaza ba kuma ina da bukatar in samu dan nama in ci in samu relief jinin jiki na ya dawo eh tarin wanga zunubi la a hito a bani nawa ka kuma wallahi ba ka san da an ka sawa bani a bani dubu dubu uku na wannan mace ta wallahi baka jaka kike wallahi bakan la'ananiyar Allah kike ke kina haka da ba su kan ba su kan duniya ka ko wallahi kan Allah kike wallahi man diya ina fanfare miki hauri kai saurara man kai saurara man tsohon na jabi kin san me kin san me kika hada cikin duniyar ga wallahi wanda bukatun banza ne wallahi ba biyan ko shi kuma wallahi shi na da baki wallahi dan zunga wallahi ban zuwa ko ina sai kin ba wallahi da nan ofishin ki zuba ne ko ki ban kudi na ko in ce wallahi in dauko suka ya ne shi ne shi ya ne shi muka ce dan banza yau da wannan gyara ke ba ni da ni ba ya aina za a ci kudin sanata ina za a cikin dan majalisa ba dan yana zuwa eh, eh, ya tafi kan tsanin hawa na na biyu yana haka zai ji akara <laughs> wallahi mu a gaya mana A gaya mana? Yanzu da ɗaurin kuɗin ya za a yi. Kaga yanzu tun da hulɗa dama ba ta yi ba kuma ni dai na san in za a mutu a faɗo ba biyan kuɗi. Yanzu waye a kan layi? A'a yanzu wani zai zo ai. Wani zai zo. Yanzu ka san me na kaso da kai? Ko da na wance ina mai da kai baya. Ina mai da ke baya yaya. yawwa dama gaya miki ne ban bani ba na son kina rage min mutunci kina kai ki ringa cewa ke da mutunci daraja ta yawwa ga mu yan baba